risala sirrin ɗalibi assalamu alaika ruhin rabo'in jayan galibi assalamu alaika zatin alamomi da ajaibi assalamu alaika mai ba da kyauta kafin tambaya Assalamu alaika burin buwaya mai raba gardama. Assalamu alaika kololuwar ƙarshen sama can Assalamu alaika mai yi kowa babu arangama. Assalamu alaika haske na Allah Zallah, Ahmadu. Assalamu alaika farkon tsiron kudurar almajidu. Assalamu alaika jikon sarautar sa rabuwa mai kiran bai zo ba annabi na gurin duk inda ake maganar zaba da zato ba kiran da abin kiran ba sa mai kiran bai zo ba annabi na gurin maganar saba da zato ba Allah wai so nake na fito daga inda ka bayyana na ambaci ambatan da ka ambaci kanka abin shina wannan da ya zo da kai ya tsaya a kasan ka ya mana ya ɗayanta kaɗaituwar ka ka tabbata Allah ba cikin buya ba rikita min hankali da shi bawanka ne hidimarsa kake amsa ido kabuwa ya gurin sani ka gaya mana shi ne shahidu shi ya sanar da mu da akwai ka muke bautar ka ba da zato ba ai mun gafara izinin da na nema yawa wai yau so nake na ji gaibu da kanta tana zuwa na faɗe shi da sarmadan tataran kuma babu majaujawa a fahimci abin ya banke ya bawa kansa da kansa ba da gani ba bawa ne abin bautarsa yake ta yaba masa wannan martaba manazarta mai sama mai ƙasa Allah ne akwai amma duka sai ya sakar masa samu da rabo daga cewa duka na hannun safar duba tabbas Allahu ne mahalittin komai kajiru amma matsirar halittar ma'aiki ne an nasiru komai daga shi ya zo mu fahimci hadithin jabiru hasken da ya rarraba har sau adadin da ba zai fito irga ba ba mai gafara bayan Allah duba mini amma ba gafarar sai ta annabu ba mai jamini fuskanta zami mu fahimci abin a cikin sani shi ne gafarar hanyar neman ta tabun sani ba ta kau ba abin bauta da cancanta ɗaya ne alwahidu da yake so a yi masa bautar ya katarta da shahidu ya rike shi abin faɗi da abin koyi kuma ka'idu komai mahamudi ya sai ya ce shi ne bautarsa bai zama ba da abin kiran ba sa tun mai kiran bai zo ba annabi na gurin ake maganar saba da zato ba wannan annabi wayya yake ne ga tambaya ga mai tambayar mai amsawar na tambaya ina ilimi ya riski fahimta ko mai ya tsaya mai harshen rantsuwar Allah na saman kudira da bai tamka ba lallai Allahu na jin kai ga halittu alimu shi arrahmanu ne mai rahama sannan rahimu ina kofa ina mashigar rahamar tuba mu ma ka illa karshen daɗi bai bari na faɗa ba in Allah yana da azabawa ya gaya mana da harshen shugaba muka san haka har ya tsaya mana duk mai tsoron wuta dan annabi ne duk mun shina shi ke gargadi a ji tsoron Allah babu in ba shi ba wane ne ya san da akwai Allah sama ko ƙasa? shi ya gaya mana da abin shi muke bauta masa waye ji ya ga ya san a ina yaushe nasa annabi ne kaɗai ya fahimci hakan ya sanar da duk mai duba shi Allah majiro roƙon bayi yake mai duka ija annabi ɗan uwa kafin wa ya gaya maka a shi neman da samun duk shi ne ya tsaya maka amsar tambayar na cikin numfashin faru ba ƙarshe ba. yaran Allahu kaf ba mai ji bayan shi duka ko da jibrilu cewa yake sabo na ruko maka mai sabon ke nufi gaba annabi sai ya gaya maka Ƙara ta ƙararrawa, a misali dai sautin ba zai karkar ba ashe duk mai sani da sanin sai ke tutiya sai annabi ya faɗi wani zai maimaita na jiya dukan wani mai isa da bazar sai ke ta hajijiya inda yi ka kamar ta ba ta wanzu na ɗin mahamudi ne ba wani ba da abin kiran ba sa rabuwa tun mai kirin bai zo ba annabi na maganarsa ba da zato ba shi ne mai hukunta hukunci tun daga duniya kuma shi ne mai ladabtar da masu hukunci bibiya hukumar rabu sai rarrashi sai kuma magiya tilas a jira shi sai ya zartar sai ya sa su mai duba sarrafa duniya da kiyama sirrin tattara ɗayan da yake zuwa da tufafi ranar lahira wake da abin hawa a gaban Allah sai shajira burakar na ta yin sakaraftu ta ɗau wanda bai tamka ba ina ma dai da dama a take na tattafa masa na gan shi yana sama shi kaɗai kuma kowa na ƙasa ina da gwanin wani ganawa ku duba dai bisa ɗaya wanda ya faskara da ya gagara sai dai haddara kwara duba sha zabarin buwaya na fari na ƙarshen ɗaukaka ƙudirar Allah guda matuƙar komai na gaban haka juyin zamani jigon tafiya kofar jika farkon bayyana yardajjen Allah tun ba a yi kowa ba. kowa na ƙasa kai ne sama sarkin shajira isa ta kife maka girma ya biyo ka da tambura dukkan wani mai akwai in ya zo maka ya zama mai bara sha ji sha faɗi sha kallo sha bi ta iyakar duba da abin kiran ba sa rabuwa tun mai kiran bai zo ba annabi na gurin duk inda ake maganar saba da zato ba ya kalubalen dukkan mai rai na gaban sani ya ayar tambayar duk mai motsi farkon tuni ya yankan hanzarin dukkan furjin da na sani ya mai ji mai gani mai cewa mai ikon da bai gajiya ba ya makurar gwanin tar Allah farkon bayyana ya ƙarshen bajintar zati mai raba alluna ya matukar iyawar mai dukatun ba a shina ya wanda yake faɗi kowa ya buko an yarda ko ba a so ba ya mahaɗin faɗin allatin kafin duniya Ya hujjar buwayi kan bayi man bibiya ya ɗamarar ilahi ya sitirar wahadaniya ya sirrin gafara mai danna fushin Allahu farkon tuba ya na ɗayan da ba na biyunsa a kowace nahiya ya siffar da ba makwafinta abin yin tutiya ya wanda ya yi wa komai gata tun ba makiya ya sada bayi da Allah bai taɓa nuna ya gajiya ba sannu abin kira marigayi tun kan aikira. sannu da haka. ya mai ƙura kowace kangara haika lafiya na saman daga noshi ya gagara sannu iyakaci matsaya makura karshen kurewar duba ad aja anjala hasken da ya girma ya bayyana mai cika duniya da kiyama mai musu maimana ji da ganin ilahu na farkon tsarin zayyana gafartaccen da ke ƙorafin Allah tun sanda bai wahayi ba farkon asali azancin rabbu isasshen mai duka yankin hasken ilahi ya rahamar rahmaniya nasarar Allah makamar komai tun ba duniya labbai ka farin cikin aljanna salamu alaika duban duba in Allah yana da bukata kai ne mai masa kai ka tsaya a kan bayansa muke bauta masa duk gibin da zai baraka kai ne ka cike masa ya yarda da samuwar ka ta zama rahamar duk wanda bai zama shi ba kana magana ilahu yana taraka ka da tsarkaka a duk motsin da za ka yi yana bayan ka kamar haka ورفعنا لك ذكرك yake daɗace ce maka yana ɗaga ambatanka a sanda kake ɗaga nasa tun daga ɗan ba tsarin shirin Allah na sarautar lahira gudanarwar da zartarwar jika kai ke kirkira da kai ya shagalta bai ta wani ka abu wace sittira صراط المستقيم كتافارن جرمن كبي كم كابا farkon البشر فرقن تاشي farkon sani. farkon bayyana farkon lamari farkon tuni farkon samuwa farkon kwana farkon yini farkon farko kaje mai farko tun sannan ba a yi farko ba Allah na girmama ka da me bayinsa suke maka yana daga ambatan ka isarsa yana mika maka kana shi ne yana kai ne ta ina ya fito maka zartacce kewayayyen da Allah ba zai mara iyakoki ba jalalullahi canza shirin kudura mai duniya Sira'ullahi dole abika a kowace bibiya, Najiyullahi girmu wani Allah ko ya tsaya. haƙura dukkan mai gudu tsai da mai tafiya ba mai gurin ba kai ba